Bismillahir Rahmanir Rahim. In baki da gashin wance. Babi na biyar. Kamal ya ce kai gaskiya lokaci na tafiya. Yanzu har yayi wajen sati biyu. Nima ina gida yau babu ofis ji ina son fita yawo na tuna da malama Safina na ce bari in zo in ce in tafi. Safina bata ce komai ba sai murmushi. Ita ta so ta bi shi su shiga mota su zauna amma sun zauna a waje kamar ya san abin da take tunani ya ce mu je mota in baki sako min shi tai sakai mota inda ya ce ta shiga da sauri ta buɗe gaban motar ta shiga sannan ta rufe inda ya tada motar tare da kunna AC ɗin motar ɗauko wasu ledoji ya guda biyu manya-manya ya bata tare da faɗin gashi ya kamata ki bani namba ɗinki safina bata amshi kayan ba tace, ce bani da waya ya ce saboda me Cikin ranta ta ce saboda ban da halin siya amma a fili ta ce haka nan kawai. Murmushi ya taru da jan motar safuna kallon shi ta da sauri ganin ya fara tafiya ba ta fita ba. Kallon ta shi ma yi wanda ya sa ta yi saurin kawar da kai. Dariya ya tare da faɗin wannan kallon fa ba sai da ke zanye ba. Murmushi ta kawai. makarfa plaza suka yi inda ya faka motar a ciki sannan ya fito tare da kallonta ya ce muje Buɗewa ta ta fito inda suka haura sama shagon siyar da waya suka nufa mai shagon na ganin kamar ya ce a'a yau kai ne a nan yaushe rabu kamar ya yi dariya tare da faɗin kaji, kawai yaushe rabu sai ka ce ka zo nema na baka ganni ba kai da ka sa business a gaba baka harkar kowa kiran mutum a waya ma baka yi mutumin mai shagon wayar ya ce kai har kana da bakin magana ya ce a baiwar allah zauna mana zama safina ta yi tare da gaida mutumin ya amsa tare da kallon kamal ya ce baka gabatar da ni ba kamal ya ce a ina ya ce wajen ta mana Kamal Dariya ya sannan ya ce Safna kin ga wannan abokina ne tare muka yi primary school har secondary inda ya tsaya daga nan ya fara business sai karatun ya ishe shi haka. Safna murmushi kawai tai inda Kamal ya ci gaba da faɗan, abokina ne tun yarinta amma kin gan shi kamar wani tsoho ya tara gemu kwata kwata fa bai kai shekara talatin ba. Mutumin ya ce a'a ban son cin fuska fa. Dariya suka yi lokaci ɗaya kuma nan Kamal ya ce sista ɗina shekar ka min fassara waya zaka bata mai kyau. wata manyan dariya tare da nufar wajen wayoyin ya ɗauko mata wata infinis mai kyau ya ce ga shi tare da miƙa kamal wayar bayan ya ciro ta a cikin kwalinta amsa kamal ya yana faɗin wayar na da kyau muna son sim mutumin ya ɗauko sim kala kala inda kamal ya zaɓar mata mtn da kuma zen ya biya kuɗin suka fita akwai masu rijistar sim a wajen aka mata kai tsaye gidansu ya kai ta domin ya sauke ta Safina kam daɗi take ji na farko ga ta cikin mota sun yi tafiya mai nisa. Gashi ta yi waya irin ta masu kuɗi wato tot. Bayan ya faka motar ya buɗe tare da kwaso ledojin da ya zo mata da su, ya ce bari in kai miki ƙofar gida, gaba ɗaya inda ta bi shi a baya, har ƙofar gidan, sannan ya miƙa mata kayan. amsa ce tana ta mishi godiya murmushi yayi tare da faɗin a'a ba sai kin gode min ba wai ki sa ta a caji idan ya fil sai ki fara amfani da shi sab din suna ciki sai mun yi magana yana faɗin haka yayi gaba safina kam cikin gida ta yi ta ɗauke da ledoji niƙi-niƙi ko da ta shiga ta gaba ɗaya mama ta wanke mata kaya ta shanya daki ta shiga kai tsaye inda ta gama makwanta daga dukkan alama ta gaji shine take hutawa. Safina ta ce sannu mama, mama ta ce "Yayi miki kyau ai. Daga ki je ki sallami mutum sai ki je ki rashi." A ganin kayan da ta yi Safina ta ijiye ya sa mama faɗin Safina wannan kayan fa. Safina ta ce mama Kamal ne ya bani su. Mama ta ce kika amsa kuma. Safina ta ce shine wanda ya bani malt. Mamu ta ce rufe man baki wannan ba damuwa ta bace. Akan wani dalili zaki amshi kayan mutum baki san shi ba. Maza ki maida mishi kayan shi. Safina ta ɓata fuska tare da faɗin ya fata fatan ɗazu. Sannan shedan ne yake mai da hannun kyauta. Mamu ta ce Safina ina raba ki da amsar kayan samari. Yanzu duniya ta lalace yanzu da da ba ɗaya bane. ba kowa yake abu saboda Allah ba Safina ta ce mama wannan mutumin kirki ne mama ta ce Safina ke yarinya ce abin ba a goshi yake ba balle a gane ni dai ban san amsar kayan kowa ina zaman zama na ki jaza mana bala'i Safina ta ce mama babu abin da zai faru kin har waya ba. mama ta ce Safina abin yayi yawa ban yarda ki yi amfani da wannan wayar ba Safina ta fara faɗin kai mama me dan na amfani da wayar kyauta fa ba? mama ta ce na faɗa miki ban yarda ba ki bashi wayar shi ɗauko lodojin mama ta ta fara buɗewa domin ta ga miye su kayan ti ne nido babban gwangwani da obaltin da su shiga na kwali ɗaya ledar kuma kayan cakulet ne mama ta ce safina ni dai hankali na bai kwanta da wannan kayan ba gaskiya safina dai shiru ta yi domin tunda mama ta ce za a mai da waya ta yi shiru akan me za ta mai da waya bayan ita ma ta fito gari Mama ganin ta yi shiru ya sa ita ma ta yi banza da ita. Safina kam tana ganin an kawo wuta ta sa wayar a caji. Yau wajen sati biyu tun da Kamal ya tafi bai ƙara dawowa ba. Tun mama na magana akan ta bashi wayar shi har ta shiru ta daina. Tunda ta ce bata san inda za ta gan shi ba. Ganin haka ya sa Safina ta ci gaba da amfani da wayar. tunda mama ta yi shiru. MD ne zaune a katon falon gidan shi daga shi sai boxers da wata airtop. Yana danna laptop daga dukkan alama yana abu very important ne. Domin gaba ɗaya hankalin shi ya yi kan laptop ɗin. ko in ce akan abin da yake yi kausar ce ta zo ta bayan shi inda ta sa hannunta ta ɗauki laptop ɗin tana dariya md da sauri ya tashi yana faɗin give me the laptop kausar na dariya ta ce ne bai tare da kashe laptop ɗin sannan ta ce kaga na kashe ya ce how da yayu za ki kashe kin san abin da nake yi kuwa in san kashewa da kika yi asara kika ja min wani irin kallo ya mata tare da faɗin you will pay for it ganin ya yi gaba ya sa ta bi shi tana faɗin md please ka saurare ni don allah md tsayawa ya tare da daka mata tsawa yana faɗin ki tsaya inda kike just go away i don't want to see your face kar ki bari in ji miki abin da za ki yi regretting ta ce md please ka yi haƙuri idan ka asara just kwana biyu za ka iya mai da kuɗi ya ce enough ni ɗan kasuwa ne ban san asara ba haka ban san faɗuwa ba komai na ina yi ne akan riba ɗan shiru ya na wani lokaci kafin ya ce wannan ne dalilin da ya sa na fi son in zauna alone without anyone kin sa na rasa babbar dama yeah for the first time ina son abu amma kin sa na yi losing just saboda madness ɗinki and I promise you will pay for it. Yana gama faɗar haka ya gaba cikin fushi da ɗakin shi na gidan ya nufa. Kausar ido ta bi shi da shi cikin mamakin irin wannan halin nashi. Lallai akwai mugun matsala sosai. Gaba ɗaya MD baya mutunta komai da kowa sai business ɗin shi. Yanzu kalli irin fushin da ya akan laifin da ta aikata mishi a rashin sani. Wani irin dukiya yake so. Yana da kuɗi na fitar hankali sosai. Domin business ɗin ba ƙaramin mahaukatan kuɗi ake samu ba. Baya ga business ɗin mai yana wasu business ɗin. To mai yake yake nema na tabbata komai na mishi da yake ikirarin na ja mishi asara a kwana biyu ko ɗaya zai iya maidawa ido ta limshe cikin wani irin yanayi lallai samun md ba abu ba ne mai sauki tabbas yadda nake ɗauka da idan mun yi aure sai yadda ne da shi ashe amron ta daɗe a tsaye tana tunanin irin halinsa wanda kaf duniya 'yan an cire ibada ta business ɗin shi ne akan gaba domin shi burin shi kullum yadda zai ga kuɗi na shigar mishi cikin akawunt ɗin shi yake duk wani abu da zai yi in dai akwai samu to MD zai yi shi wani irin ajiyar zuciya ta sauke MD kam tun da ya shiga ɗaki cikin fushi saboda ɓacin rai har idan shi ya kaɗe sun fara ƙanƙancewa saboda fushi sai faman kaiwa da komowa yake kamar wanda yake parade wani irin iska mai ƙarfi ya fizar domin ya san by now an siya kamfani ɗin da ya nisan siye. MD wani kamfani ne aka yi gwanjin shi a ƙasar France wanda ba wani babba ba ne, amma yana buri in ya siya ya sa kamfani ɗin ya girmama domin ya yarda da kanshi. Inda ya sa hannuwa a abu Allah yana taimaka masa, abin ya yi albarka. Kamfani ɗin ta online ake cinikinsa ga wanda ba sa ƙasar. Wannan ya ce zai siya kaza, wannan ya ce kaza. wani ya faɗa kuɗi kowa ya shiru aka fara buga abu md ya ƙari ya tura yana jiran amsa ko wancan zai ƙara kuɗi ta kashe sistem ɗin ido ya limshe lokaci ɗaya yana jin wani irin zafi cikin ran shi yanzu idan wancan ya ƙara za a ce ya yi luzin kenan ido ya buɗe jin ƙarar wayar shi alamar saƙo ya shigo ɗaukar wayar ya tare da dubawa lokaci ɗaya ya saki murmushi domin saƙon taya murna ne domin shi ne wanda ya mallaki kamfani ɗin sannan aka ce ya duba imel ɗin shi akwai saƙo da aka ajiye mai lokaci ɗaya ya buɗe bayan ya kunna data inda ya ƙara sakin wani murmushi tare da furta kalmar alhamdulillah kiran waya inda na ji yana faɗin jibi za a france a yi aranjin kuɗin nan ban san mai aka ce mai ba na ji ya ce ake tare da kashe wayar taylor zai faɗa ya wanka sannan ya fito ya sa riga da wando ya yi matuƙar kyau sosai iya haɗuwa md ya haɗu gashi yaro ga naira fita inda ya ga kausar ya wani ɗauke kai Kosar ganin shi ya sa ta tashi daga inda take ta nufe shi, tare da yin hagin ɗin shi tana kuka tana faɗin, Please MD, I'm so sorry. Wallahi, I don't mean to hurt you. Please forgive me. Hagin ɗin shi ta yi wanda hakan ya sa dole ya tsaya cak. Ido ya limshe domin baya son jin kukanta ko kaɗan. Lokaci ɗaya ya janyo ta ta gaba da yake ta baya ta rungume shi. Hannu ya sa ya fara goge mata hawayen da ke zuba a fuskarta. Tare da faɗin kin san I hate in ga mutum yana kuka. ki daina ai tana jin haka ta sa hannu ta goge hawayenta da sauri cikin jin daɗi tare da faɗin na goge md ya ce good sannan ya ƙura mata ido na wajen sakan biyar sannan ya ce daga yau kai ki ƙara shigar min lokacin aiki ina so ki sani ba na haɗa business ɗina da komai just remember bodies kar ki ƙara shigar min aiki I'm forgiving you just saboda I achieve akan abin da nake so kausar wani irin hawaye ne ya zubar mata a fuska tare da faɗin I promise ba zan ƙara shiga cikin aikin ka ba amma please ni ma ka bani time ɗina ko da babu yawa kallon ta yi sannan ya kawar da kanshi ya ce zan yi tunani a kai yana faɗin haka ya fita daga gidan da ido kausar ta bi shi ita ta san halin md sai mace mai haƙuri za ta iya zama da shi ita ma kanta tana zama da shi saboda ta san shi ne kaɗai namiji da ba zai iya ƙara aure ba domin mutumin da bai da time ɗin shi ina yake da na tara mata haka har da wannan abin yake rudar kausar sannan ga kuɗi iya kuɗi duk inda ta je za a kira ta da matar md ƙaramin yaro mai tarin dukiya sannan duk wani abu md yana mata in dai kuɗi ne zai siye shi matsalar shine kawai rashin lokaci da baya bata wanda bizines ɗin shi ne akan gaba sannan mutum ne mara son takura in dai ka san halin shi to zaka ji daɗin zama da shi sosai sai su yi kwana hudu abu bai haɗa su ba domin abubuwan da ke kansa in ya dawo gida ya gaji yana buƙatar hutu kamar yadda mg ya ce hakan ko ya faru domin ya je france ya biya kuɗin kamfani ɗin ya dawo yanzu aikin gidan mai ɗin da yake son fara ginawa a garin kaduna shine aikin da ke gabansa yanzu amma wannan yana ganin mai sauƙi ne inda ya yi tunani gware ya gama gyara kamfani ɗin shi na france wanda hakan ya sa dole ya koma can da zama domin haɓaka kasuwancinsa Kausar da MD sun koma France wanda gaba ɗaya hankalin MD yana kamfani ɗin shi. Sai dai zuwan su France ya sa MD yana samun lokacin Kausar. Hakan ya mata daɗi sosai, inda suke zuba soyayya iya son ransu. Amma duk da haka, MD wani zuba in yi abu kamar ba shi ba, yanzu zai sakar mata anjima kuma ya ɗaure saboda tsabagen iya miskilanci. Safna ta kusa kammala secondary school domin har sun kusa fara WAEC. lallai lokaci yana gudu yanzu burinta ta ganta a high institution wanda kamal ya mata alkawarin zai ɗauki nauyin karatunta domin yana son ya gama tana da burin karatu kamal da safna sun yi mungun shakuwa har ta mama ta san kamal yanzu har gidan yake shiga wani zubin inda yake malam shehu alkhairi domin ya lura da halin shi yana da kwaɗayi. Dan kuɗin da Kamal yake ba wa Malam Shehu yasa yake son Kamal sannan komai Kamal ya ce to ta zauna wajen Malam Shehu. Duk wannan lokacin babu soyayya tsakanin Kamal da Safna domin har yanzu bai taɓa furta mata kalmar so ba. Yana kiranta da mai Safna yayin da ita kuma take kiran shi da mai blood domin ta ce shi jinin ta ne. Sun yi mugun sabawa. Har ta iyayen Kamal da ke anguwar sarki sun san Safna Kamal ya biya ma Safna wayar inda results ɗinta ya kyau. Tana da x credit, sannan ta haɗa lokacin ta yi jam. A waiting for result inda ta yi sa'a ta samu score ɗin da suke bukata, nan Kamal ya yi ruwa da tsaki har aka ba ta admission a Kaduna State University kasu inda suka ba ta political science. Safna farin ciki wajen ta ba a magana, domin tana ganin burinta ya kusan cika za ta samu abin da take so na rayuwa ita ma za ta fara tuka mota irin yadda mata ke yi kamar yana kokari akan safna sosai wanda malam shehu kullum maganar shi na baka ita halak malak kawai ka turo a daura aure shi dai kamar sai dai yayi murmushi domin dan so yana ma safna sai dai kuma baya son katse mata burinta na son karatu domin ta ce mishi ita sai ta gama karatu ta fara aiki za ta yi aure wannan ne dalilin kamal na yin shiru amma a yanzu yanzu da ta fara zuwa jami'a ya yi ƙudurin faɗa mata abin da ke ran shi domin ta san yana son ta kamar yadda kamar ya ƙudiri yau ya zo wajen ta da yamma ta fito cikin wani dogon hijab wanda ya yi mata kyau kallon shi ta cikin girmamawa tare da faɗin my blood shine baka shigo ciki ba yau ya ce a'a ina son in tafi da wuri ne Shiru yana nazari can ya ce mai safna kallon shi ta ce na amma my blood ya ce ina son faɗa miki abu mai mahimmanci wanda na daɗe ina ɓoyewa amma a yanzu na ga ya dace in fito in faɗa miki safna ta ce ina ji my blood shiru na wajen minti biyu sannan ya ce safna i love you da sauri ta kalle shi wanda shi ma ita ma yake kallo suka haɗa ido gaba ɗaya kallon juna suke yi cikin wani irin yanayi safna ce ta fara kawar da idon ta sannan ta ce abin da nake ta jira kenan tuntuni my blood sai sai kuma ta shiru tana ƙoƙarin buɗe ƙofar ta fita amma ya rufe ganin haka ya dariya tare da faɗin babu inda za ke sai an faɗa min abin da ake ji a kaina safna murmushi ta yi tare da kawar da kai gefe ta ce please ka buɗe mai kasa faɗan bullet ɗin tai saboda jin kunya a karo na farko kamal ya ce safna tun ranar da na ganki nake jin wani abu a kanki har zuwa yau Filis Safina ki riƙe na amana, zan jira ki ki gama karatu har burin ki ya cika. ta katse shi da faɗin ba na buƙatar ka jira ni domin a shirye nake in aure ka domin na tabbata kai ne namiji ɗaya da na yarda da shi za ka yi min abin da ya dace kai ne ɗaya da za ka tsaya min ko da kuwa baka aure ni ba kamar ina son ka turo lallai idan har na ce sai na cika na zan aure ka Allah zai kama ni domin kana nufi na da alkhairi kamar wani irin daɗi yake ji da Safna ta amince mishi lalle yau ya fi kowa murna tabbas zai nuna mata shi ɗan halak ne zai nuna mata yana son ta tsakani da Allah soyayya mai zurfi ta ƙara shiga tsakanin Kamal da Safna Kamal ya turo gidansu Safina inda Malam Shehu ya na'am da batun. Sannan Kamal ya ce baya buƙatar komai na ɗaki Safina kawai yake so. Malam Shehu ya ji daɗi sosai inda aka tsayar da bikin nan da wata uku masu zuwa. Lokaci na tafiya haka lokaci na gudu inda ake ta shirye-shiryen biki sai dai amarya ta so a mata irin yadda ake yi a bikin masu hannu da shuni. Ai event kala-kala sai dai kash angon ya ce ba zai yi ba sai dai zai yi dina shi ma bayan an kai ta washe gari za a yi inda ya ce zai yi kamar walima kenan amman dina ne duk da mama ba su da karfi, ana ɗura ma safna maganin mata domin a cewarsu shine gyaran aure nana tun da ta bar mutumin nan ta di zuciyarta tana mata kira da ta daina zuwa haka ta ɗauki shawarar zuciyarta inda tana ta neman gafarar Allah washe gari ko da mutumin ya kira ba ta ƙara ɗauka ba daga ƙarshe ma kashe wayar ta gaba ɗaya rahama ta zo gidan nana inda suka fara firar. rahama ta kalli nana ta ce baki bani labari ba mai ya faru nana ta ce rahama wallahi ina nadama akan abin da na aikata zuciyata ta rahama ta katse da faɗin to fa amma me abin nadama ko da na sani ke da zaki nana ta ce rahama kamar ya kin san ina da aure na zina rahama ta ce mm, Allah da ya kyauta amma ni ban ga wani abin damuwa ba in ka roki Allah zai yafe maka ganin dai rahama na son sa ta ta koma ya sa ta ce mu canza firar rahama ta ce naji amma nawa ya baki ta ce dubu ɗari biyu rahama ido ta zaro tare da faɗin kan uba ne na waka son? dariya na ta inda ta tashi ta ɗauko kuɗin ta ba rahama dubu goma tare da faɗin ke ma ki ci haka na na kullum take fita kasuwa tana cin kuɗin nan inda kuɗin ya kusan ƙarewa yayin da zuciyar da take ta tunzura ta idan kuɗin ya ƙare shi kenan fa babu mai bata haka zuciyarta ya ta rudanta inda ta ɗauki shawarar zuciyarta ta koma ruwa tsindim sai gashi ita da kanta ta kira kwartar nata wato hana rabul ɗinta bugu ɗaya ya ɗauka inda ya fara magana kamar haka manyan mata maganin ƙanana daga ɗana mun zama a baki sai a guje ni an sa na ji daɗi an daina ɗaukar wayana Ta ce ka yi haƙuri ka san harka da matan aure sai an yi haƙuri. Ya ce haka ne, ina nan kin bar ni da tunanin, kina taɓa mijinki yana kwasa ko na san duk ya cinye min ki. Dariya ta mai sauti sannan ta ce a'a wane shi, ainihin ranar da muka rabu ban yarda ya ƙara taɓa ni ba, domin na gane maza suna suka tara. Dariya ya tare da faɗin kinga daga faɗan sunanta har ta miƙe ta tashi tsaye. Nana ta ce to ka zo in kwantar maka da shi mana. Na ce zan zo amma ina so ki kwana a wajena domin so nake yi mai kwana muna abu guda. Dariya na na ta ce shi kenan zan yi mishi wayanmu na mata. In ce an yi ƙawata mutuwa zan raka ta. Ya ce yauwa kan kina ja. Gobe zan shigo Kaduna kar dai a kashe waya ko in kira a ki ɗauka. Dariya ta tare da faɗin ni na isa ni ma fa da kaina na yi kewarka. ya ce kamar da gaske ga kiga mijinki wanda ya daɗe yana kwasar daɗi dariya ta yi kafin suka yi sallama a kan sai ya zo goben gaba ɗaya na na ta haɗa zufa lokaci ɗaya ta zauna tana mamaki wai ita ce take irin wannan wayar haka ikon Allah lokaci ɗaya kuma ta yi tsaki tare da faɗin koma dai mai kuɗi nake buɗa in na samu wannan ba zan ƙara yi ba zan tuba in daina ina samu zan fara bizines yadda ba zan ƙara zama babu kuɗi ba wannan tunanin na na ta yi wanda ya sa ta koma ruwa ma'ana gidan jiya kenan kamar yadda honorable ya ce mana na zai zo hakan ko ta faru domin ranar da ya faɗa ya zo inda gaba ɗaya ta rasa ƙaryar da za ta ma mijinta wanda ta yanke za ta je ta dawo domin bayan sun gama waya ta yi tunanin ba lalle ba ne ya yarda ta bi rahama ɗin wajen ƙarfe sha biyu ta fita inda direba ɗin honorable ya ɗauke ta kai tsaye guest house ɗin shi suka rufa inda ta shiga ciki bayan direba ya faka motar a falo ta gan shi wanda ganin shigowar na sa ya fara mata kirari da faɗin manyan mata maganin ƙanana barka da zuwa tare da nufarta ya rungumo ta yana faɗin na yi misin ɗinki ma hi saurare Bari mu dakata anan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi inda muka tsaya.